sauraro barkanmu da wannan lokaci sannunmu da sake saduwa da ku a cikin shirin tambaya da amsa daga sashen hausa na radio france international rfi tare da abokinku michael kudisin. a duk mako wannan shirin yana zuwa muku ne da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraron mu saka aiko mana tare da lalubo amsoshinsu daidai gwargwadon iko. Daga cikin tambayoyin da zamu amsa a yau akwai wadda ke neman bayani akan matsayin ba da takardar shaidar aure ga ma'aurata a addinin musulunci. Sai ku biyo mu. Za mu shiga shirin gadangadan da wannan tambayar da ta fito daga Habibu Abubakar birnin Bayero ɗan Nijar mazaunin jamhuriyar Birnin. Ya ce don Allah ku taimaka min da takaitaccen tarihin wasan gargajiya na Fulani makiyaya da ake yi a kowace shekara a ƙasa ta Nijar watan Hotungo. Shin yaushe aka kaddamar da shirin buɗe wannan wasan gargajiya? A ina aka fara kaddamar da wannan wasa? To a game da wannan tambayar ga tattaunawar mu na maradi a jamhuriyar Nijar Salisu Isa da Umaru Mamman tsohon magajin garin Bangi a gundumar Madawa ta jihar Tawa a jamhuriyar Nijar. Garin da ake wannan biki na makiyaya da ake kira Hotungo. Eh, Hotungo lalle lokacinta yau an yi shekara 36 ana yin ta tun 1987 an ka fara ta a nan Bangi cikin Bangi. haka an ka fara hutun yau shekara 36 da an ka fara ta wasa ce ta makyaya ba hillani ɗaya ba duk makyaya wanda ke zuwa arewa su shekaru su dawo in sun ka dawo nan shine ake ce mu hutun kamar an dawo gida sannan ne aka wasanni kala-kala na gargajiya da lokacin an dawo nan lokacin tashin gonaki an dawo da arewa bisashe sun koshi ana ta bukukuwa ana murna shine ake ce mu hutun kaji sunayen da hito kenan an dawo gida daga arewa an zo an dawo kudu inda gidajen suke eh, rugagen su suke da zama ana kaddamar da sallar hutungo ga lokacin da makiyaya suka dawo daga arewa lokacin ne aka kaddamar da sallar hutungo kenan sa'an duk makiyaya da hillani bugaje larabawa har hausa da an makiyaya su ma sun dawo ga lokacin nan sun yi kudu inda za a samu a ci kara a tara gonaki lokacin nan ne ake haɗuwa a yi hutun lokacin ne tambayi shi ta biyu ya ce suwane ne suka jagoranci shirya wannan wasa ta hutun gutun harko suwane ne ke tsara ta farkon harin da jagorancin hutungo ya tahi da magabata na sarauta hulani ta gunduman madawa waɗanda adda tushensu a nan bangi iyaka da najeriya kenan da mu ne eh, wanda muka gaji sarautocin ganan mu ne ke kaddamar da wannan sallah bisa ga jagorancin musalloli na harko da ta ɗaya da ta biyu duk dai eh, har zuwa mata sallah ta goma ma da aka yi zuri'an muta ita ta ma'aikatanmu manyan ma'aikatanmu da manyan makiyaya ake ba da gudunmawa wani bi ana haɗa wajen abin da ya shaha miliyan goma bisa ana tada ko tunkiya ɗari da wani abu don a yanke ma jama'a kenan eh, eh, mu ne muka jagoranci wannan abu lokacin wannan wasa an ya kaddamar da ta a cikin garin bangi eh, garin wanda ababba ga karamin hukuma ta komin din bangi kenan garin bangi nan ne aka fara wasanni kuma har a yau nan na aka yin ta mai tambaya na so ya san wai waɗanne mutane ne ke halarta ita wannan wasa ta hotungo sannan kuma waɗanne irin wasanni ake yi yayin ita wannan wasa ta hotun gutun da ka ce ana share kwanaki ana yin ta lalle hotun in ana yin ta eh, tana kiran jama'a da dama daga ko'ina daga cikin niger nyamai da magaran tawa du suna haɗuwa a nan bangi kuma da mutanen najeriya waɗanda muke iyaka da su wasannin gargajiya wanda aka yi suna da dama ana yin wasanni na raye-raye na mata ana yin wasanni na shoro eh, shoro tsakanin samari na hillani suna haduwa ana bugayya ana ana kirari dai ba ba ma bari ana bugawa kenan kuma ana wasanni na sukuwar raƙumma da sukuwar tumaki da sukuwar dawaki duk ana yin su kaji ya wasanni da ake ta yi a bunga shine eh, wasannin da ake ga hutun eh, kamar ita gwamnati wace gudunmawa take kawa cikin ita wannan sallah ko wannan biki na makiya da ake ce mahotungo to ga yanzu dai wasan nan shugabannin ta har sun karhin zaman ɗakin nan bangi dai kurum masarautar bangi tunda gwamnati da kanta ta ɗauki nauyin sallar nan shekara duka suna ba da gudunmawa bisa ta da wannan taro kuma tare da jagorancin minista na makiyaya da manoma ana zakwa na a yi salloli a yi sati guda ana wasanni tare da shi ranar da yaka zakwa ya bude a ci gaba da salloli ana ta yi kenan eh, gwamnati ta sa hannunta yanzu bisa wannan abu kenan ba gudunmu al'umma ba ɗaya ne na bangi gudunmu yanzu ta hi karhinmu ta kai ta gwamnati ce sallar tana son sannu sannu muna fatan ta zama sallah ta shekara da za a rubuta a cikin kunnen gwamnati. sese intuna manya intuna intuna ba ba ni daka iyo mun yi misa hiyar ni taba bararuri ga agasa da yayi riga nai To madalla sai kuma wannan tambayar da ke cewa shin kamun gano man fetur menene ake amfani da shi wurin makamashi? Shin wace ƙasa ce aka fara gano man fetur a duniya? A nahiyar mu ta Afirka fa. Shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake hakowa a cikin teku da wanda ake hakowa a doron ƙasa? Tambaya ce daga Mubarak Sale Darakta Yalwan Shandam Jihar Filatin Najeriya. akan wannan tambayar ce wakilin na abuja a najeriya muhammad sani abubakar ya tattauna da kwararre a fadin man fetur abubakar nuhu koko ga ganawarsu. To an fara amfani da makamashi na itace shine aka fi amfani da shi duk yawancin duniya kafin a fara gano amfani da man fetur. Amfani da ice a makamashi tun azar duka duniya ne ya shafa da ƙasashe waɗanda suka taso eh, suka ci gaba da kuma ƙasashe masu tasowa har ƙasashe na Afirka da sauransu. daga baya shi amfani da ice ko itace kamar makamashi ya bazu kuma ya an inganta shi ta hanyar da yake ma har ana inganta shi ta yin abin da ake ce ma gawayi wato charcoal a Turanci. shi gawayin nan maimakon a yi amfani da ice wurin dafe-dafe da kuma ƙasashe masu sanyi suna amfani da shi wurin dumama muhallin su da kuma amfani da shi ta wasu hanyoyi wayanda yake suna sarrafa abubuwa da dama wayanda yake kowace nahiya in dai akwai akwai mutane a wuri su ma suna amfani da wannan hanya ɗin. To, shi ice har yanzu da ƙasashen da suka taso suka yi ah, da kasashe masu tasowa da waɗanda kuma ake ganin sun ci gaba da sauran kasashe suna amfani da ice har yanzu in ka lura da kasashen amerika da kasashen turai da rasha da ko'ina har yanzu suna amfani da ice kan makamashi sai dai ba kamar yadda kasashe masu tasowa suke amfani da shi in kasashe masu tasowa suna amfani da ice kamar kashi 60 bisa ɗari a kan makamashi to kamar su kasashen wayanda suka ci gaba watakila suna amfani da kamar kashi goma bisa ɗari a halin da ake ciki yanzu kenan akwai hanyoyi da yawa wayanda yake su kasashen da suka ci gaba suke amfani da icce ko gawayi wanda yake ba wai suna amfani da shi ne domin ba su da makamashi na zamani ba a suna amfani da shi wanda ya kamar hanyar da suke gasa gidajensu ɗakunansu lokacin sanyi maimakon su yi amfani da gas to wasu suna amfani da ice ko gawayi wurin a cikin gidajensu domin su rage sanyin da suke fuskanta kuma suna amfani da shi wurin wasu irin bukukuwa na liyafa inda za su gasa nama ko kifi ko irinsu irinsu dai na shawa ba wai don sun rasa makamashi na zamani ba mu kuma a ƙasashen da ke tasowa duk abubuwan da za a yi dafa abinci dafa ruwa da dai irinsu irinsu da icce ne za a yi ko da gawayi an kalilan mutane ne wanda suke da arziki ko cikin birane ke amfani da makamashi na zamani wurin dafa abinci ko dafa ruwa to tambaya ta biyu kuma suka ce shin a wace ƙasa ce aka fara gano man fetur a duniya sannan kuma a nahiyar afirka ita ma a ina aka fara gano man fetur tarihi dai ya nuna cewa a ƙasar sin wato china can ne aka fara gano makamashin man fetur wato fiye da shekara dubu da suka wuce a nan kuma nahiyar afirka ƙasar algeria ita ce ƙasa ta farko da aka gano makamashin man fetur a 1952 shi kuma a najeriya an gano makamashin man fetur a 1956 yawwa to tambaya ta uku kuma a suka ce shin menene bambanci tsakanin man fetur da ake haƙowa a cikin teku da wanda ake haƙowa a doron ƙasa. To babu wani bambanci sosai shi wanda ake haƙowa a doron ƙasa ko kuma a tudu shi yana da sauƙin tonowa da kuma rashin wasu hatsarori na tonon man fetur idan an kwatanta da wanda ake tonowa a ƙarƙashin ruwan teku wanda yake bambancin su kawai za a ce tsada shi na doron ƙasa ya fi sauƙi da kuma arha wurin tonowa shi kuma wanda ake tonowa a ƙarƙashin ruwan teku shi kuma ya fi wani lokaci ya fi tsadan tonowa da kuma hatsururrukan da ke ciki wurin tono shi amma ba wani bambanci da shi gurɓataccen man da ake tonowa a doron ƙasa da kuma wanda ake tonowa a ƙarƙashin ruwan teku. Allah kai mana arziki, sabida bana gancin gaba, madadi. na ujini na fada kuma gulmi na maya na fada Allah ka yi mana arziki sabida walakancin gaba madadi. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Aiko da tambayar ka ta adireshinmu na imel a arafai hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun ji ka. Shirin zai dora da wannan tambayar da muka samu daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogi, Najeriya. Cewa suke wai menene matsayin ba da takardar shaidar aure ga ma'aurata a addinin Musulunci? To wakilinmu na bauchin Yakubu a Najeriya Ibrahim Malam Goje ya gana da Sheikh Ibrahim Idris, babban limamin masallacin Juma'a na Gwallaga da ke garin Bauchi. wannan tambaya tana da muhimmanci saboda mu a masallacinmu lallai duk wanda ya aure muna ba shi certificate saboda addinin musulunci addini ne wayayye ba ba ƙauyen addini ba ne addinin musulunci yana tafi tare da zamani zamani ya kawo yanzu idan halin tafiya ya kama ka ƙasar waje tare da matarka ana iya ce ka sato ta kuma da a nan ƙasar aiki yana iya sa kana son matarka ta zauna a nan kai za ka tafi kaduna ko kuma daga kaduna ita za a tura ta inugu ta je sabis ko wani abu ta nuna tana da aure ba to ba abin da zai kubutar da ita sai satifiket din nan saboda haka muka ga tunda addinin musulunci ba wai ya haramta ba ne abu da dama kullum abubuwa suna sake ne halal sai in allah ya ce haram ko sai in annabi ya ce haram amma ba haka ba halal ne don haka wannan halalci ne wanda ya ga dama ya yi wanda bai ga dama ba ya bari don haka muka ga ya dace mu yi wannan don mu kubutar da wasu 'ya'yanmu da matanmu waɗanda lalura zai kama su raba su da mazansu suna ci suna gani amma an da certificate din nan duk inda aka nuna ga miji ga mata ga an yi aure a wuri kaza ga shaida ya nuna shi kenan sai zama an samu sauki babu wani matsalar da zai faru don haka muke wannan muke ba da certificate akwai masu ganin kamar an shigo da wani sabon abu cikin al'amuran aure a addinin musulunci ta hanyar wannan ah, takarda da ake bayarwa ta shaida idan an daura aure a wannan ba wani abin da ai shi aure kan ai manzon Allah ya sa ya ce la nikaha illa bisa daƙin ne wa shahidin sadaki da wali da shaidu in an sami su aure ya wannan kuma da ake bi na cewa zamani ne ya kawo wanda ba yadda a cikin al'amuran to dole kuma ku kuma musulmai ku shirya mafita mai yadda za ku kare mutuncin 'ya'yanku da matanku wannan shi ne dalili ba wai wani abu ne a ciki cewa wanda ya certificate yana da lada wanda bai fike ba bai da lada ba ba wani magana neman lada a cikinsa an yi ne don a kare wani matsayi da ake da shi ga misali kamar ga <clears throat> ma'auratan da suka gabatar da kansu domin a daura musu aure amma kuma suka nuna rashin goyon bayan su na karban wannan takardar shaida mm. ah, menene kamar matsayin su kenan ko za a iya daura musu auren a wannan ya halalta a daura musu aure dama shine na faɗa ai halal abu ne halal kawai ba a ce wai eh, yana da yana da alhaki ko yana da lada ba don haka mutum ya ce shi ba sai an masa satifiket ba shi kenan sai a masa aurensa wato an bullo da wannan tsari ne don kare matsayi da kuma kimar a wato al'umma musamman su ma'aurata eh, musamman matafiya saboda yadda zamani ya kasance yanzu ai kaga wani in za ka shiga mota ko wani abu sai an karbi lambobin wayan ku da sauransu don hadari ya ji ya faru an san yadda za a tuntuɓi waɗannan gawawaki da 'yan uwansu amma da ai kaga ba a yin haka to abubuwa ne suke juyowa in suka juya musulunci shi ma sai juya da hukuncinsa eh. shi wannan tsari a nan ne ake ko kuma um, ya bazu zuwa sauran kasashen wato musulmi ma'ana an daura wari akan ba da shaida a wasu kasashe ma eh, a dai nan kasar ne na san an da ake yi ana yi a kaduna ana yi a nan bauchi ana yi kuma a sauran wurare amma kuma sauran kasashe ban taba halarta auren su sanya suke yi gaba ta malam menene shawararka ga su ma'aurata musamman ma ga waɗanda suka aka ɗaura musu aure kuma aka ba su wannan takarda ta shaida na ta yi wace hanya za su yi amfani da wannan takarda ta amfane su ta amfani zamantakewa su. to ai wannan takardar na gaya maka amfaninta dama auren an yi za a ba da ango wannan takarda na hannunsa inda duk zai je da iyalinsa yana tare da wannan takarda nan buga maka misali a nan wani lokaci wani mutum ya zo ya sallama a gidana ya ce ga 'yan sanan tana amerika tana auren wani dan uwansu a nan sun tafi amerika amma an hana su shiga tare don allah in taimake su da certificate ya samu na zo muka yi dole muka yi backdating din abubuwa aka samu don a kubutar da su ya tura ko facebook ko menene suka yi abin nan printin nasa suka bayar a can kuma shine ya kubutar da su to akrama muna godiya matuƙa da wannan amsa da ka ba Allah na gode an yi aure sai zaman lafiya bayan kwana biyu sai tashin hankali ya zanyi da raina da ba ke ba hasken wata taurarwa na shin menene kike so kafin kira na zo ki taho zanta kada ki manta cewa aure alkawari ne shin menene kike so kafin kira na zo wani zubin da daɗi zaman aure wata ranma da daci zaman aure sai da hakuri sai da hakuri zaman aure wani zubin da daɗi zaman aure wata ranma da daci zaman aure sai da hakuri zo muje ta da hannuna babu fargaba ki firgita wannan faɗan mu daina amma na rakiya sauyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba yi banda gaba a daina saba juna yau da To ma da fatan an fa'idantu da amsoshin da aka samu. nan shirin ya zo ƙarshe sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international musamman injiniyan da ya haɗa mana sauti hassan alhassan sinija abokinku michael kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga mai kowa mai komai